Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwana maza da mata wallahi inni la uhibbukum fillah ina aiki da wannan dama ina tunatar da mu akan falala da albarka da ke cikin wata na al-muharram shine watan da muke cikin a yanzu idan mun duba ƙur'ani suratul tauba aya ta talatin da 36 Allah ta'ala ya ce inna iddata shuhuri inda Allah ithna ashara shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum dalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum zuwa karshe Allah ta'ala ya ce lalle adadin watanni a wurin Allah subhanahu wata'ala a shekara su ne guda goma sha biyu sai yace guda hudu a cikin su masu alfarma ne masu daraja da ake so kar mu yi sabon Allah a ciki Wadannan guda hudu akwai hadisi na Bukhari hadisi na dubu da ɗari tara da hamsin da takwas da annabi tsira da aminci sabbata gare shi ke cewa as-sana ithna ashara shaharan wata shekara gaba ɗayanta wata goma sha biyu ne sai ce min ha arba'atun hurum a cikin watanni sha biyu guda hudu masu alfarma ne sai ce salasun mutawaliyat wato salafatun mutawaliyar guda uku suna bibiyan juna shine zulqa'ada zulhijja almuharram sai kuma guda ɗaya na can gaba ita ce wata wato wata na rajab wadannan guda hudu duka masu alfarma ne Ƙarƙashin ayar da Allah yake cewa fala tadhlimu fihinna anfusakum aw tauba aya ta talatin da shida imamu qatada bunu ama bunu qatada alaihi rahmatullah kamar yadda ibnu kasir rahimahullah ka a tafsirinsa yace wannan aya Allah yace kar ku zalunci kawunanku a waɗannan watanni guda hudu sune zulƙada zulhijja almuharram rajab yace saboda sabon Allah da aka yi a watan almuharram girman zunubin ya fi sauran watanni haka zulqa'ada zulhijja rajab don haka a wannan wata ba wai yin azumi kadai ba ana so mu takaita sabon Allah matuka don in muka yi sabon Allah zunubin ana kambama shi Allah ta'ala ya kare mu daga saba masa baya ga wannan a cikin wata na al-muharram ana sha'awar mu yawaita yin azumi an kwadaitar da mu kamar yadda hadisi ya zo a cikin bukhari hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara hadisin muslim ma na farko a hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara tamanin da biyu da annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ke cewa afdalu siyam ba'da ramadan shaharullahi muharram mafi falalan azumi bayan azumin watan ramadana azumi babu azumin da ya kai watan almuharram falala don haka bayan azumin ashura da tasu'a da muka saba yi ana so mu yawaita azumi mu kwadaitar da iyalanmu wajen yawaita yin azumi Allah ta'ala ya bamu ikon yin azumin falalan azumin ashura ga hadisi a muslim wanda annabi sun sake fada hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da biyu da aka tambaye shi akan falalan ashura su ila rasulullah an saumi yaumi ashura faƙala yukaffiru sanar madiya ya ce azumin ashura guda ɗayan nan yana kankara zunuban shekara guda don haka sai mu kwadaitar da iyalanmu da 'ya'yanmu da abokananmu da ɗalibanmu da malamanmu da abokanan zamanmu mu dage mu azumci azumin a wannan wata da muke ciki a shekara ta dubu da da arba'in zai zama ranar laraban nan ne insha Allahu da alhamis amma idan mutum bai samu ikon yin laraba ba ya halatta yin laraba da alhamis dogaro da hadisin imamu ahmad rahimahullah da ke da illa cikin isnadin amma shek ahmad shakir rahimahullah ya duba hanyoyin hadisin ya ce hadisin yana iya zama hasanun shine kana iya yin tara da goma ko kuma goma da sha ɗaya don aka iya da matukar muhimmanci mu yi kuma dalilin yin azumin kamar yadda ya tabbata a sunna wanda ya zo a cikin hadisi na imamul bukhari rahmatullahi alai a hadisi na biyar cewa ibn abbas radiyallahu anhu ke cewa qadima rasulullah almadinata manzon Allah ya je garin madina fara al yahuda tasuma yawma ashura sai ga yahuda suna azumin ashura faqala sai ce musu ma haza menene wannan qalu suka ce haza yawmun salihun wannan ai wani wuni ne salihin wuni mai albarka yawmun najjallahu ta'ala bani isra'ila min aduwihim rana ce da Allah ya kubutar da banu isra'ila daga abokin gaban su shine fir'auna sai annabi ke cewa hanu a haqqu bi musa minkum to ai mu mun fi ku cancanta da Musa ai mun fi ku kusanci da Musa don ma fasama ma ashura sai um, ya azumin ashura kuma wa amara sahabata bi siyamihi a ma'anar hadisin kenan na ƙarshe sai ya umarci sahabbai su ma su yi azumin tashu'a kuma wato tara ga wata da yana azumin goma ga wata sai ga tarayya da yahudu a cikin wata ibada kamar yadda ya zo a hadisin muslim rahimahullah suke cewa la in baqitu ila qabilin la asuman tasi'a idan Allah ya rayar da ni shekara mai zuwa zan yi tara ga wata don na saba yahudu goma ga wata don murnan halakar da fir'auna da tsayar da banu isra'ila so da haka yana da matukar muhimmanci mu yi azumin mu yi kokarin kwadaitar da iyalanmu su yi mu nisanci sabon Allah a watan al-Muharram da Zulqada da Zulhijja da Rajab fiye da sauran lokuta sannan kuma mu yawaita azumin nafila bayan wucewan Ashura da Tasu'a din Allah ta'ala ya sa mu dace wanda ya je isar da sakon zuwa ga wanda bai ji ba Allah ta'ala ya mana tarayya ni da ku a cikin lada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu